الرحيم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآثن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan babban masallacin juma'a na tudun wada a wannan babban birni na kaduna a wannan rana yau muna hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara lissafin nasara yau muna ashirin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas jiya tare da tawaga da shugaban kungiyar izala na jihar kaduna alhaji tukur isa mun kai ziyara samaru a can zaria inda aka gabatar da wa'azi da lacca na mata mata sun taru kana iya cewa dubbai ba ɗaruruwa ba kuma abin da ke da ban sha'awa da ƙaddamar da taimakon marayu wato ba marayu agaji inda matan suka shiri na tallafa wa marayu guda ɗari da sittin wato domin ba su kaya na sallah a wurin aka kaddamar da marayu guda uku biyu maza ɗaya ta mace a matsayin samfuri domin su ci gaba da sauran aikace-aikace wannan abu ya ba mu sha'awa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yau kuma ɗazu mun ziyarci ndc inda wata baiwar Allah hajiya umma wace mata ce a wajen alhaji kashin barbados ya ce a wajen alhaji sani <clears throat> zangon daura dan masani ta shirya ita kuma tallafawa iyaye na marayu kowace mata wacce take da marayu za a bata kayan abinci da za ta je ta tallafawa marayunta kowace mace an bata buhun gero da buhun shinkafa da buhun siga da jarkan mai da katar na taliya da jakunkunan magi da kudin cefane iyayen marayu kowa an ba ta irin wannan kaya har iyayen marayu mata guda ɗari wannan baiwar Allah muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya saka mata da alkhairi wacce ta assasa Ummu Amina a retin Foundation daga nan muka wuce zuwa mararraban Jos inda wato mata suka taru aka gabata musu da lacca da wa'azi muna addu'a Allah madaukin sarki ya sa musu albarka baki daya Allah rama na san muna cikin suratul an'am ina muka kwana Allah madaukin sarki ya ce wa huwallahu Allah shine Allah zati yana ba da shaida a kansa da kansa Allah ya ce wa huwa Allahu shine Allah fis samawati a sammai shine wa shine Allah wa fil ardi haka nan anan ƙasa shine wa shine Allah yadda yake Allah a sama ta ɗaya shine Allah a sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai da saman sama ta bakwai inda Allah shi kadai ya san menene a wurin duk shi kadai shine Allah ba wani Allah a wani wurin banda shi duk wanda masu ƙaryin ƙaƙaba bawa shehu ne Allah nan duk ƙarya suke anan ake wannan shegataka a can babu ita gaba daya ko akwai wanda zai je sama ta ɗaya ce shi har yanzu ga wani shehu shine Allah wani mawaƙi na shehu Allah ne ku bar tambaya wallahi shehu ya fi Allah ubai kai wannan iskanci ba nai bai na za a yi ina za a yi wannan shigantakar in ba nan ba Allah sarkin haƙuri in kana jin ba don haƙurin Allah ba ka isa yanzu ko gwamnan Kaduna ka fito ce kai ma gwamnan Kaduna ne za ku zauna lafiya da shi